وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون sai annabi yusuf ya ce da ma'aikatansa ku mayar da hajar waɗannan zuwa gare su domin su sani in sun koma gida cewa ba mu sayi hajar daga gare su ba wannan zai tilasta masu su dawo karo na biyu tare da uwansu domin su tabbatar wa annabi Yusuf da gaskiyarsu kuma ya karbi hajarsu.